الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ya ci gaba da karatun daga littafin manzumatu ya alkawadi fikihiyya ya shekul allama abdurrahman ibn nasir sa'adi rahimahullahu ta'ala ko da shafi ya gobe ni bo cake na baiti ya gobe ni ci ne karatu ya baci yinan na tsafo wuti tsafo gogutai ya zulqa'ada 1438 kalenda ya nigeria na ji daidai bai safo wutota ya sa wutota ci 2017 kalenda ya miladiya ne ba na shi ba ni ce ji karatu na wuyi ƙarfi ne ga hanyar gwari ne na wani masalaci na sami ba ga wani allah ya samu dace man النية شرط لسائر الأمل بها الصلاح والفساد للأمل الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعصير وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة وترجع الأحكام لليقين fala yuzilu shakku lil yakini ko mun gane al-imam sa'di wujun gafara shekha mu shekhu samini ya da wani wani al-imam sa'di da mini man wuci mai manya tafsiri mai manya fikihu mai akida ya sunne musamman ko ga aliyatu shartun li sa'iril amal bi salahu wal fasadu amal ga aliyatu niya shartun sharatu yo li sa'iril amal na ke tuna bi salahu wal fasadu amal biyoyi ga tunga tazo biyoyi ma ga tunake yanyo kaidan na ga kaidan al'umuru fi maqasidiha lamariji da kiyan hmm? da niwi wọle ka'ida ka'ida wọn cikin ina ba biya adini pata wọn gadan ba biya lọ sálọ azumbo zakọ yawo hajjo pata wọn jikiyo wọn gadan to yawo lọ ẹ̀dùtáyẹ̀ tún yẹn nẹ́kàn tó ko. to yanzu ta yi shi to yan gabba ta ce yanzu ta yi miyan ni ya ya tunga anyi ya magayi wanji ma ya tunga ta zu gangani da ya gan ni ya magani ma ya ganga anyi ya tuma gani ya ba hadisin inna malamadu bin ya tuba wa inna ma nawa je na wajiki ẹni wọn lá ní ìhú náà àmọ́ ìbí wọlé mi jẹ ní ẹwà ń jẹun láàkùn tí a ní àṣẹ ìtúnú ọgọ́ ẹ̀rọ wà tí èlò náà ń gá di déédéé bi sunna ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ngala da qaida yan addinu mabniyun ala aslaini al ikhlas lil ma'budi wal mutaba'ati lir rasuli ato addinu tutatin asali guba wajen wasu ko omola na wato ba wuya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ni ya da martaba guba ni ya ga ile ribe da tsakani al'ada bai ibada. nan zane funu e bono wa lutun ba ni be zane wa funu e jene ba ni guba ba nu ga fu ama ki duro ni ko azun nga ya zo ga ji mai zamu ga fi mai ji ko kan da ce zai shi shi wa jawo ma a awu ma ji jima'a daga ka kuna yidi la ne arbe daga ka kuna alfijiri la ne arbe ka kuna yidi lo ne daga ka kuna alfijiri la ne arbe ka kuna yidi jikina yidi lo ne amma to sun wa ke da lada ka ni woju woju o de lada ne so ga kijin so ga ibe ni e zan do che ka kuna alfijiri la tiana unde ja jife zayun har da kafu ne gidi da allo ne kan gobe jikiyo kan gobe da yanji tiyo ba ga zana lada azun ne a a ebo nu jikiya yan laniya lotto bebe martaba yan ba ti mini martaba yan ni yo be ni ni yan le ri pe da takaniyan etujo fardu aini dambu fardu kifaya madabu fardu aini sa sallah jina ko wani yadda sai faru ya hannu tsalla su ba zuwa latar magari sha amma sallah yi za su wani faru da kifaya wani yadda ya yuri ko toto zuru bai latar guba bu farin luro amma ki yuro niyan raka ta alfijiri raka guba raka tsalla su ba mai raka guba amma ki yuro ne na fila ne giyo ne farilla niyan mini marati bu ni o be ga mali klasu un dige za tulo kawai ha wa ga lo lo lo bo tsecho wo ga ya ga en jo yu jibo tsecho inna ma nufi mukum li waji illa la nuridu minkum jazaan wala shukura nga ye boy je bo jo wa dila da so kuma man ka ne yuridu al hayata dunya da ne waje wa zinata be mu be sawina fi ne ma malum fi um fiya la yubkhasu ibada jibainu ke sallah na to ya farilla to ya fila ke zakana ke azun ke itikafu ke aji ke umura nan wole ko to ya farilla yi to ya fila yi to layya yi to to kafara ji to gan bi to ya mice to jihadi to lujo ku to luji kwa fata yin da ji kai da ya umur bi makasi da ga gadan sallah ni ya dabu zakani ya mu, azun ni ya mu, ko alitikafu niye da mu hajji niye da mu umura niye da mu ko da sauransu kai lamare niye na da zadato mu ba hatu wọ́n lè wọ jíbe wo fín bẹ wo lele bẹ wo wáwẹ́ bẹ wo jìyàwé bẹ wọ tó bá yí ní kó tó bá wọ́n ṣe ń gàjínà ọgá dẹ́nà á oga biye ngi tiye bo oje kagbo olóhun jin ìbádọ́ yà sọ́kó oje òfífín ebo oje kagbo olóhun kí o olóhun fi jíríkì kó ọ̀dàdà lélele ebo oje kí o oje kagbo ní wàdàdà nínú kí bí fún àṣùbá ní oje náà kí lọ́ọ́ jin kó kó oje yàwó ebo olóhun jẹ ohun ọdán ọmú múlùfẹ́ gbọ̀tú yàwó ní wàdà wà ní zàgízà ìzáná kó kó ọ̀ṣọ̀bá ìyáàlì ẹ̀wẹ̀ ebo ọ̀lá kí wọ́n chin umunu fi wadin yawe na wada dan ya cin awon mai ke ji fa fata yanki kirki na waga yadin waju da tarbiya wani ga fi sababi yan aljanna mai wani ngole niyan na shi bai ne nga dambo nga tu kirki na laji nga tu ne laji kiyo ya tu ya lada wai fa mashin za mu mu ba amma ga masallaci wa palo su kuma ga kijin wa lada Ina can? wee fo wee muba àmọ́ ọ̀gá kan fún ebó ọ̀dọ̀ ọ̀la sálọ ji ọ zuzi nà tọkùnrin nà kúlì mọ́sirò àdìgí adéládá nga malade kaidin alwasa'ilu laha ahkamul maqasidi mun ji na ne cimi lebezo waya ko waya ko kemne barbara nga ya nga ya alwasa'ilu laha ahkamul maqasid wasila mane na nga jingwa da lona wa dike wa de hukunci ye na ne ga loti wa do kai da wuci ka kai da ke be buro na ene la ga ga be wuji na ene ji da bone wa ga yazo jine ji ma da bone wa ga yazo lugwa na ene ji wa ga yazo jina dole yon wa be ni ko ka na ga yon ta tazu na. kaman wuje laluyu nan ko salla kwazun ko zaka kwaji yan na ji ɓatewa ga yanzu ji ma an doro kamun ta zo su ni a jiki ni a dabo waga ji bai je ciwo wa da lada ba su kuba waga ji ba liya yau wa da lada ba su kuba waga ji ba liya yau wa da lada ba kuba so ga ji musu ku wace a ke a jikin na nabi muhammadu wunan yan ji madawa ne waga yanzu lulugwa cewa la na jasa lauki abu tufu wani ko la na jasa lauki abu na kan abu ko la na jasa lauki abu da na kami wajen sallah na ko kwagbata ne ita kiyan abu wani ki di kiyo wani ci olawon ya ke ko wato na shi inda bukatan kiyan inda bukatan sai inda ga sharafi wasu gani yadda ce la kayan yawan amma kami waje lada na suku wa de ni ya waga wato da tun bayan sai ci wato ya gane shi karkashin yin niyo na duku ko mun gane kai da yi goro bai ce gogu bai ce ga addinu mabniyun alal masalihi fi ga waddar ilil qaba'ihi ga addinu addini mabniyun atututa alal masali ya ce a ji amfani a biyu alal ya ce ya amfani fi jel da ya bayan biyu bu wa dar'i gani da alagwa da ya ladan lilka bayan ya taba saba yi kaida wuce kwayin nan addini musulunci bayanin wanda fi kaida nan kaidan addini mabniyun ala jalbil masalihi wa dar'il qaba'ih ko addini mabniyun ala jalbil masalihi wa dar'il mafasidi ko kaida wuce kwayin nan to addini to ijo to alikiyami endo na ga ala amfani da ijo to addini to a no addini ya musulunci ya ji foro gani duni endo na maga ala gube to addini to ijo ko alikiyami no addini ya musulunci ya kan endo na mato ya ci gaji foro bayi na wa ala amfani bi to bo wuji ne ya amfani wuce na yando na maso ya ci ga kanin wa lagun bi to bo wadde yiri ya guna wina mini ya nama wacce ga so ci ci foru bai ne tauhidi ngai wo la ce ci jin nike ce bai bada bu mini amfani na tauhidi la bi wani wala yan gozali ko wala ya zadi ce ya tsano ruwan bai na idima bai imanihim wala ya gbaza diye gbafa ala bi zikirin la ya wannan ya gbaza li malaza bi aminci ko alladhina amanu wa lam yalbisu imanu bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun wala ya zaje lafiyayye doshi innamal mu'minuna ikhwa ko wala zalwa aljanna ulaika humul warithun alladhina yarisuna alfirdausa hum fiha khalidun wala zaje gwataya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun wọ́n lájá zàgọ̀tọ́ wọ́n lá dúkìá zàgọ̀tọ́ wọ́n lá fámìlì zàgọ̀tọ́ wọ́n lá zàjẹ́ aminci ba ta tawi da yana alkhairi na jibiyo yana man wanci na sai cikin kana wani shirka ngai wallahi wani fasu ya ce bayan ibada bu shirka ya laja zaja alalli shirka ya laza kan Jannalo. inna hu man yushriki billah faqad harrama Allah alayhi aljanna shirka la ya gbaza shi shi ko gbaza ya lati kallabal rana la kulubihim ma kanu yaktubun shirka la zabiya gani bi aljanna shirka la zalaja zalimi inna shirka la zulmun azim shirka la zaladana shirka la zakan aljanna lo shirka la shirka la e wada tiya daga daga yana wa buga alkhairi jami'a alkiyami bata tawhid ludo shari jami'a alkiyami bata mashirka belin basu kwelu ludo mini yana masa kwaji foro da yini sallah to zaka to azun to aji mini fayi dujo wala da yin macita nga mala kayan maza gani da ji sallah a rihina biya ya bilal sallah wala fiska za bana sallah wala ke wala da jeto dukiya bi aziki ko mina amfani na jimake dan zaka da sadaka yana wani layan gbanzali ko wani la shika ke abu ya za wani la musulmi ya fi wawe wani la albarka ga alo dukiya we wani la dukiya we ya fi de ya tunai ba ta ma wake la la da biya daga ba su yace mai la su yace la yarda ji gangani bai zai mai la fushi su yace kiya boya za addini ya musulunci bi e waga ya zaja kuma ya kan ga kuma ya kan aji ibada ki aji sallah mutuna ko aji lojuma ko loidi ko da jaja ke ba ko agwa ya kan ta aji zikiri wole agwa kan ta aji zikiri abunu ira hadisi mai mujtama qawmun fi baitin min buyutillah ko na jafe bari ta fiye tsoyeci a mafiye tu tsoyeci e. ko illa face faki na tu da sauran zura ci jana wuji ga unga ya lagun a ya laidi ya ta fiya da zikiri a anabi ji salatu fatiha anabi ji salatu tuna jina anabi ji salatu nariya wa khairul hadi hadi muhammadi ba wani da alkhairi ganin ga ba wani anabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko ya da ya gun ka fiya waili mina ji amfani nan da ne wula na qur'an ne wula na hadisi tànà ẹ̀wúzà ní fíjù kó tànà ẹ̀láwúzà ṣá ní kan ńlọ kó ní ẹ̀jì sálọ kó ẹ̀dà ṣá gún ẹ̀kàn àti ìwádòṣì yóò léyìn ẹ̀nà ìṣìbẹ̀ ní ọ̀túnkún wọn ẹ̀lẹ́ ìdà àti ìwádòṣì àti èdè kàwọnẹ́dòṣì wọn àlá àti ìbábẹ̀dòṣì yàn amma fe lari to tanafusu ya ce tu kirkilo wa fi zalika fale tanafasu limu tanafisu misali aya ga ya futici egin doro na da fago na kuranu ku fiti kan ga yi zanwaci nga be gwaya dan ku wuci bo wadi a be le to bo e ju ma kuranu ba le ju to ga cha kuranu ku fiti do lizaji e wa kibo e bo ne ta ci e ne na jiga go ju e zagun e ju je ban kayan ko aga ga ya fucici zango na dago ne ewa ilimi a jini a mafirios zango ci na ga gufun go ce once iza guba ku fiti once le ga unga ji kokaro ne ka kunu be be kwa go once be le ga e jin do ne da bana qur'anu ku fiti bal ka no to e ju sato e swani unjina wato kirato saba maji kan na ka kunu ga cin fuirin nan wa don wasu ga ija iliza jo nga ji kiyo nga kuta amma za ni gaji ka ku kai jeji baba dun ga Allah ki wuti da yafu na jahili ga she mole zugu dun ga sai magu ba bu hunja hankali an wa ke jilo ya e burubiya ene ya amfa in da bata da ni amfa ne kiyo nuga wode za kirki jaye ya wo so jar ka be wa ga ta pawe kaga wuti mu a gawe ko mun gane idan e ma sai goye ka felo tu kirki amma sai sonje amma sai ke wa ilimi e gangani be doji ko zai ji mafi na sai layi mu zai ji gyanin yadda ci a sai la'ala kai ribe sarauni addini ya musulunci wa bai ajiye da yi zace wani ko a ga da agreement ji wani ko ebu adalci na dan bugan mai to bukata na zangi jelo bayan doshi nan ko waga mace laji wa mabatuwa waga mabatu wa marufin jan waga marufin ji wa masilin jan wa masilin ji wa mafangwa wa mafango wa mafiyanci jan kashi wa mafiyanci ji wa mafakwajan wa ma maje kwala agwa wa ga mafakwajan ran da to mato je kwala agwa pakwayin da mawai zajan ebe ko ti de bukata yin shi wa ga je kun wa de bukata shakafa wa ga de shakafa kun wa de bukata pai wa ga de pai kun wa de bukata kaba wa ga de kaba kun wa de bukata yan sama yan sare la ka gani ba sama bite ko Eh? wa maga da kaba da sauran zoje bukata ya ce mana kan ce waji ke waji pandemiyan wa maga da ya ji zuwa da bukata ya da kan ce bani walo ba wa maga ji harka ya lati bani wa bukata ya ke tractor wa maga ya ga wa tractor wa tractor di wa mun mekaniki tractor to da bukata ya doji ko yi maga da bukata da yusufun a shi ugwai na yajin harkar kasuwanci wa mu'amala bai dojin a halallah albai'a wa haramar riba nan amma adalci da bai mega tiyo shi bino kuma zalunci ya fasadi biya ribai ga dukiya yi fata wujan ra musulunci ɗan eh, wangi na jima ya tsayi ba tunan yin ne za gina ko ne za fina ko tufuwa ne za fina ko ne za gina za wani wala amfani biya halitta shi da bukata na zuwa yi jelo bayan doshi ne e ba da bukata yi e miwa da bukata ya e ba baba bem ne da bukata ya giye giyo su da bukata ya e manci ashi ko egyptu da bukata da oga da oga otoro da bukata ya ziyo ya egyptu ya bugu kpata yi ke ya gaji ci mi ga ciwon shi bidan kuma wewe wani wafanin ko ya bugu da bukata ya tela tela otomo da bukata ya wo lugaji kino lugaji ce fene ne bugu da bukata ya wani otu alabe yi wani fẹ̀rọ jíga ní ọgbẹ̀ náà lọ́rọ́kó lótò bébé umar khabai raja ramu ẹnẹ́jì ẹzà àjíkó ẹzà tí umarjin alẹ́lì musulunci wọn sun fi raja ramu ege fi burukutu fi wiwi fi ko ẹnẹ́jì àtẹ́zà na kakusu na shigi, na kan dabba na tuna ẹnẹ́ pata musulunci raja ramu ko majuta fotufu wanda ya kweza bi fotufu wa baji kwezu dudeci kwezu mali ya sisi kwen na biyu kogogu yana ipata musulunci lajin haramu ya bani mmega awon wushi shi na kemi na yana tsoye ci ga ala ya za nwa da area na tsoye ci to ya shi na ramu ro yadda ya tsaye matsoye ci ya da zanen ramu ke ibiyo misali a duliyashin gurgudu ya na wuce je bukatu na ramuwa daga masu ko ele eh, wuce ga ke a gaggabe ki a ji faro wadda abin yi mai gimba doshi washe kafa ji ku ko in ji ya ji lalace dabba ja gbifi nuwa su nuwa ja cayin lashe mi zashi nuwa ele gayo ne ya tsoma gaggaye waliyo amma ga ke a gaggabe nke aje masiba a shafa ku lawun be je gurgudu ne je bukatu na mun ce lagu sun do kira masa kuro in summary dai umurni je ya ce ci be ne ce ci haka ne ba ta yi ki mai daudi alkhairi a ta ga gugan biya ka kafu shi ngobe ne ya kafu na nan wakati endowment ila de je wo ngan ne mi tuci ne kungi ya tabi ajiki atabi ale musuku ko mi je latici na malam muhammadu yamman waziri efe jikiyo efe da latin na e kando na latin na gafu na ya gaji mu gafi ya kasa guba gan ya zakwa ba gishi kasa ni e e na kene masu kun ebo ya ne ya ce ladin na ya gaji ya ya ji amfani amma ya e ga kumare ya magai la ya koyewa na ke dauye nan ba shi kenan ba kí n dandan nan wakafi lọ́tọ̀ báàbí almasọ́lù bí almafáfíbi wọn kawai dọ́gùtù báàbí ní ọkọ̀wẹ̀ yàn báàbí àdínà ni o ọ̀nà ìfiwó ga malayin nukari ga gaji lura ya yi kima ya adinin na da shari'ayen musulunci na nanibi muhammadu bebe yi nan kemi na emi gunyi esu mai na ngole ankalin doro ne wangi na gaya daji daga wuce amma jiri daga wuce ẹ̀kọ́ mọ́dánwó náà ìlàgáàjì búta ní mọ́mọ́lù tún bẹ́ẹ̀ náà máa sallallahu alaihi wasallam ebogon na ɓata dai jiri ya ci ganna ko sai ci ujiri ko ke dai ajiniyar musuluncin na wa gumiyani ajinin na mawashe da yake kuma umashe da rame umashe da kuma umashe da alkhairi shi ya bana so ji da ilimi to yi nasuna to yi nasuwa to yi shaba to zoba ba ta so ji da ilimi ne fata madami ni mana wacin ga tsoci e ti jiya wuce nan sakwa alita ji uba sakwa mayar da jiran da zane la mi fiye koyin goro ne laqad manna Allahu 'ala al-mu'minina إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن قالوا من قبل لفي ضلال مبين اللي تيجي ترى مؤمن نجي نواتي تكون يافيا نغشي abu. wọ́n gba aya ya umar lali tsatsayi umar ya ilimi ya littafi biya likimatu mana sunna ka ga fi kami lokacin na adami ne yiwu da cikara ranar ibn kayyim ci lagalo kwarai man ce ci gaba na fa'in ta za a madadul masalihi yi ƙaddamu lalamin al-masalihi na fa'in ta za a madadul masalihi nga da ke yin maslahaji abe ke nga gugu be do shi nan ngole salla asuba ye kirki salla raka ta alfajir mai mai ye kirki maki so a kai jo mine kirki guba nan mu ko ji fahimta kan nan ngole maslaha guba ga e wangi yore guba buyi wangi to kewa jiji no lunga yuqaddamu la ala na ga latu ganin gawa lashijo min almasali ya bayan amfani bu eh guba da na wuje a ti to li ni ki to je gan wi gawa li o ngo ji eh mhm yiki ne beje na ga de sauki ganin wani law malame kun isman wuce kaida guna be buru ne kaida al-mashakkatu tadlibu at-taysir àwọn tìyà bọ̀ ń ṣe ẹ̀dà gandan abẹ̀kẹ́ wuyi nga gada tsakani ya amfani guba wani umar ya jina nga ya amfani guba ba na je lokacin nina kewa a jijina wula na gaji amfani gana yasa albani a ga wajibi da na dana madana eh wajibi ta ce wa bane kiwajin agwasun wajibi wabe masallaci ya ji sallafar illani wa malaji tayyatul masjida ko laji na fila kami kinayen kami sallayen farilla wuce na na fila wafe da jimbe zo kashin farilla na buwa gandan wato farilla buwa gandan ma ta karraba ilayya bi abila maftaratuhu alai ko misali ya zagan wagan wufiya su ya alami gangani be litini efa alamin madana efa alamin na mafolu nwe etayen ramadan bu shin azu yana kila wa fiyo kashi azu yan farilla ga to wula azu yan farillu fe ko laji ganewa misali bani eze wagan wujaji ya titachu wagan wujaji ya zanwaci ko zanwaci ko dojo jajo ya wi ngo le ku babu e kirkiro amma ki so je gan kaga wala jin ajiliya ajin kijin ajin farilla yawon to jin biyu kami wajen waya zangoci nan ko ji gani a kan yin jin eh yanzu ce mi ga so ko ga kaza jami'a dina fi laraka guba so ko ce wuce jiya ga ma lokaci za lai falila dana ni ki wa kayin jo an falila to ne ji do do ji roji ki so bi o je na zuru nan waje o imi ga wa wa wo bi o idan jin do na ma kiya daga wa ji ki o waje wa wo bi o yi wa madde wani ga ya zagu baba na eh wannan ya zani ga wanku ke waji jinan eh eh fiki yo bo alala ya ga biya nan fiki yo bo su le to baga na ibn da na to baga na ga yi miyo eh, yi miyo mai dole ya zana na biya na ne buji eh, dole kujan an tuti mai za ta yi to ga ke yi to yawon jiwa taksa ya zakta saita eh ndipend bani imi gowe wawo na nga eh ngashidia shi dia nko na e e dia kina e dia nko gwazu mo madana na matuwa na nga wa wannan nga aji operation ne bane wunde lafiya hmm? eh ngo le e ja ko yan wi asan ta pare yan wun ne dikiyo e wun ne to tekiya ko de dia ko ba lo abi de de igoro ngo de de ndo ci kene we fana shikenan amma in yi wa game da egun wi e jin dajo ma game da egun wi wa maje wani ga ya zai ni jirginin zuwa layan imi ngawe ndo ile wo ya jogiza ku ba wanje yu amma halin ne ne de du wode goye zai ni gane zuwa kayin yo yukaddamu la la min al masalih eh nga be compete be loji yukaddamu la la min al masalih ngole farilla agula shi ya sunnan ko annaf'ul mutaaddi ki annaf'ul mutaaddi ai amfani na la alkhair da je zanu ci nan aja ga al mutaaddi afdol min al qasiri ai alkhairi na da je zanu ci nan de fa la ga giyo yana to wa ajun ta yi wato gbo ginin amma kaida nan ja al itlaka wala mai otu jana'iza wasa zai wa manami ko wadda wala ilimi wuza shi yadda ibe ne wadda fara lagan sallah yana fila ebe bani ya amfani wani da je zanuwa ci nan kawai ga adi sadaka adi sadaka ya zai tsoba nan kami wajen wa zai tiya nan kawai ma ya wuce wa gawa alugwajo na ga malo ganin gawa lugwa gigan nan ta na lulbira ta tun fi ku ni ma fi bul kan do ce tun do ce bu yana da fa la gan guna bu amma mun sai be la je ga mun ga defa la ga hali wuce talibani sujada eh, bani azkaru ji da qur'anu ba ki fa la qur'anu ba misali ko amma e ga da sujada ki fa la ga sujada ko azkaru yan subhana rabbi alala misali wuji da ba da fa'ila ga lokacin mutan amma ga ji baro ki da fa'ila ga qur'anu ba ko kage zawo ma ki da fa'ila ga kango wajun ziyara ga wajun zinke na fila jinge amma mamawayi we mama na yi wuce alobu na wuje na fila na mawaya ji na wuzo gema amma lokacin ni ga waje buga wali miji ki su wali ji kan ga eh yan nan ne yi na so an ya ga to wayin da za mu adadil masalihi yuqaddamu la alamin al masalihi kuyo ko ce lawa chale gato ina la kiyo so bi na lawacha gato ne dai fa la ganna na ya e na defalala na na ne ya defalala ga na kallo tuma bela defalala ga halin doci kem ne la misali an kari be manyi na ko kallo ma ya e ne ya defalala ga na wa bela defalala halin doci ta e bo situation ɗaya da find mina adana ke misali bani ẹ̀dà jí yi ẹ̀tí ẹgbẹ́ jíbò ẹgbẹ́ ẹ̀dà ṣe ní àmàrà gẹ́gẹ́rẹ́gẹ́rẹ́ mọ́ ẹ̀tún náà náà wa mu kí ọmúdàgbáyá mana wúlábí adé gbòrò àmì misali wọ́dàbà ma náà wọ́n ya ẹja agbo mo bẹ̀rẹ̀ ní o zàmíkì èdè ìlìmí gẹnigá dáná hmm? wọ́n mọ́ gá ṣàwọn lè mọ́ ń gbá ní gan ẹgbẹ́ sálà ní àkàzàkàzà ọgbẹ́ni láti àdínà àgá àṣẹ́ lè mọ́ yá àná tó já ìlú ayá àti kàfin lọ́jọ́ yá náà kó mo bí wáìlì ní ìzùmọ̀gbọ́ iná ẹ̀yà àti èkìlẹ̀ àyíwò náà ń jẹ gan ko misali bayanin nan wadajin doci wade sako wuci kwayan musulun cewa laya amma waga sallama jin guba bayanin nan a jiki a yan a shi wata kwabe a zato da jalaya wagancin yabi da sallama ni hali ebo oga aga gaja ya ji kiyo a ya audience a shi wo tuba ko la ji ganewa e yirin na ji ngwai man to zana ji dawa ne ji kiyo o consider sarawi iri abdullahi masud un ba sayyidina usman sallah na sayyidina usman ya sallah ji gumi ajo nan a ga kilo ci ba sallah wato magana raka guba biyo nga e e bane ka mun bu sallama ma ba nan ma fitina ko ji gane ku so kaida al masalul mafasid ke la yirin na biyo kan do ci kuma mine ne le la ya no ti fa la gana ene ga ten gba za ju gana energy mafasidu nan yara mu yi tuyen makaru yi ba ta an gafi al mafasidu gbogbo gbogbo ci ko ta tafi wọn awuza kai wọn awuza wọn awuza àmọ́ ọgbà gbogbo ci kára ṣí ẹ̀mí ewu ẹzàmì ìtàkàdà tó ní sánsán yí wọ́n jẹ́ káṣí oúnjà wọ́n jẹ́ àṣàwà kan sí almasalaga almasalafi àkún ẹ̀bí tí kó oúnjẹ káṣí oúnjà kunje amma eji dutsen kura ji dutsen kura be dutsen dutsen kura hausa be dutsen kura han gwari esun wace bi ku be kanga wace ku wa ku bi kanga unje kashi unja unja kila ebo eh to da yi jini a gadan gwana ga lebiya ga jike a gashi a shiga gadan so ale ga to idan ga masala mafsada ne ne ga fi consider masalu mai wajibi gan mai mutabiji le ga al masalu wal mafasidu ji in ba dai ne maslaha kawai yin madi mafsada ne kace dai ne mafsada kawai yin madi maslaha ne kace maslaha ndo dai mafsada ko mafsada wale ne bata ajibe ci dan gurun do ciwo ne ya ga da banin nan a ga ke maslaha mafsada dai ga be compete maslaha be mafsada dai ga compete ne da su mafsada ba ga compete na dinan jiti tangi gana masla ba maga compete zugun jiki ba gina so la khairi be gana eh makaru da ne yara a madana ki so wale eh makru ko ji gane ko kai ne yan gweji unji ga bana wali makaru ba bana yiwa yitimi ne bana makaru gena ne bana waje cewa zundoro an naga waje linni ga wayo na kuyo ko wa min qawaidi shari'ati taysiru fi kulli amrin nabahu ta'siru go min qawaidi shari'ati min qaida shari'a musulunci fi ku at-taysiru ngai sauko fi kulli amrin ya na marindon dona na bahu tasiru na izo da bayanin wa ma ala alaikum fi dini min haraj ko ce ci labayi baya da dini wa bai ci ya goye gina ga ka'ida ne gan almashakatu tajlibu taysir ko a ce wani manya ta ka'ida wanke nan almashakatu tajlibu Taisir. bai ba wani la kibiyo wani la sauki bi madaga ya guwa kiwo ga su madi yan bica wa jikiyo kawa ya ramu wa bidiyo waji kuma ni tsada gaira bagin wala adin fala isma alai yi sallah ji baro kawa ya jiya waya ji fedu kawa ya ji fedu ha yi cikin bu fata kiyo ta jilibu taisir hajjulai wajibi wallahi nasu izbati man ta ilayhi sabila kaga wanda yake kone walona fedu ibn ta jilibu. a taifir eh ta wala yajewa alkibla sallo dole wa da kuda ko salatul kawfi boyo yóò lè oúnjẹ kíá wọn àbẹ́jì dóòlè ẹkùn mùsùlùmí mẹ́ gan rẹ̀ wọ́n di fìtí nẹ́rí boko haram yóò tọ́ ẹ̀ náà ó gá gan ogun da zai zane bai shiga kai gaskiya man ya ga bayani ya sallah janaiza na ji lugwa da ila zakabi wi chile yabo ila wi fukun nuwa yabo ka tun ye jinu jikiyo mu je tun nga fahimta nalo mulwa nga nga ebo na wuci tabu jihadi makanta bai ne na wuci lauga wa da ki ajo ti sai nga ebo wa ga hukunci ga wuci wa ga lawu da tubu chule nga ga nalo hmm no lamari aga guba a ade na ja ya ji ya wuja na sakon ji pakata ta abuwa la yo kalifu la nafsan illa wus'aha eh shi mun da bana ja ya ji ya wuja ta kuma ja foro gan a jinan kai na ga wayo jina ya zaga biya lu na mun wa ya ji na musunci e ji sauki daga ce zai ji addinin ci alo wala mu ya ga wuce wuce ne wa ma da alaikum fi dini min haraj ngole wala na tsoye zaga alo wala furious wala na idea wani ya ga wuce cime misali waga ga da ya zoye waje nuwa bu sauke taimama da bi tashi waga ga da ya zoye gbaro ya jiya waye bane misali wa ibe nwe wa magi gbaro wa wa febe yi sauke wa fedu ma jikiyo ma dabi waga ga da ya zoye zon ko sauke wa ji kasuru wọn dàbí sauke wa mọ̀kútù sálà gúbọ̀ tí ó bá wọn dàbí ko waga gandan hailọ sauke azun ciya tí ó bú a masalla ciya tí ó bú a mawabi azun gawa ma ga salla wọn dìkí wọn dàbí kuyoko a mara tafifa to sauke da wani jajin yazanin hali dambo na to zure loza to ji ma ga cin ya ci zawa wa ji dole an ke ji na da da zawo nan dole ji ma ji dole ta ci ba ma wa ke da ji ma ke biya ko ti hali mut ne zabe je wa zakawo ko tafifa to yi ibada shi eh ko to yi mu'amala shi ko to yi jinaya ti biyan ci ne wa ga bu guga àmọ́ ọ̀gá wùdà ọmọ òkúkú rẹ̀ dúkú àgá aláwọ̀yà jíkíọ̀ aláwọ̀yà ẹ̀zàgá àtúwàtọ̀ ọmọ òkúkú rẹ̀ àgá aláwọ̀yà wà gà mẹ́rin ájí àjíkíọ̀ àgẹ́gẹ́ ó ní ẹ̀ka fara ìdí sauransu minista fifa tuje ruwe fodu kifa shi da wani zamu ci gaji hannu ma ku jani e shi kibo etiye to ya zato amma zato ne galibi ne ya e bone yaki ne yanda ci wala ngazu wade yi nci biyan wani mamaki waga ga waga eh midi yaki ne akwai zalo ci da dan ya ci biyu nole na tsayi yan waje bukatan yaki ni gannin kace ne ya asali ne mi wa nga mai yayi ziyo

baiti yan goyi gibe ni walai tsawajibun bi lakaci dari wala muharramun ma'ad tirari walai tsawajibun bi lakaci dari yadda gwani wajibi ta cizo sai ya ji wajibi ta cizo wa kagan wa yajin ya zana ya wala muharramun ma'ad tirari eh ma yara mu ya zaga ke zaga lolo rura nan ngam kaida nun ga kaida en la wajiba ma la ajizi wala muharramu ma ad darurati ina yi wajibi na wani lacin a cizo kaga wa ya zana ina mai haramu na zugun wani ebe ji a yan ebe bai haramu bai daga lullu rura nan ka'ida wuce ko guba yin nan na shayi fa ku ji tubu ne Ene a eji ya zana lusa ci gaba a ya ko la wajiba ma la aizo la muharramu ma darura ngole ka darura su ka darura tutubihu almahazurati ka darura ma wala kijan wala ne shi haramu ne lashe mubah amma ku ga luje mubah wa darura tukaddaru bi kadri ya darura e meji meji gurgudu e iku wadan bayi bo ne ya wa lina wasu halin bo bi a wọ́n bí a túmọ̀ kó amma ga a lokacin da darura sun gwargwado yana in ga a ditami na gawa yajin wa a jiga wani ga ya ɗe da yamma darura bai ki agwo gan fe fi yono o fe gina kan utun na kanan بيت 17 وكل محذور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل شك لليقين na kullu mazuri ma darura yanzu ne mahzura ci ma kana bi ke daga darura nan bi kadri ma tahtajuhu darura gurgudu ne darura ga bukatu ne wa yakini hukunci me jebalo hukunce laje ba yanayi asali uci yaki na fala yuzilu shakku yaki ne shakka da yaki ne waya mane daga ko kwakulu ma zuru ma darura bi kadiri ma ta darura wun ne ga endoro gayi haramu nan nga gan darura ga dabi nga jiki jikiyo eh nga ji jalalli amma ku ga jalalli wa bi kadiri ma ta wun darura wa gorgo bi ne darura ga nidi nan wala watakullaha mastata'tu esu ne yace gurgudu ya ikwe wadan bai bo wago ga su yebo ne maze gun wani kawo ga dabba na su na wace foji wa foji gurgudu ya yana ga ya lafiya wace a jikina wace a jira yawa ro lode alternative na amma ngole kai ya zora tubi mazura tina ngala mu ci ga apply mu ga kamar eh mana ce gwa azuze ni jiwo ngole eh azuze ni ya la azuze ni ya ke mun rayuwa yi masu mu ci wa gun tsuwa na to rayuwa no ce masu mu ji wo ji wo ji ya mu tsuma ya eh? ngole mun ji zo da da won kai da won fitio da ko watar jula ka mulil yakini hukunce shi ba da tun yakini falla yuzilu shakku lil yakini shakka wani kiya hmm shakka wani da yakini wade na ga qaida yin al yakinu la yazulu bi shak. eh ngole shakka wani da yakini waya ishtani bu kasiran min az-zanni ina ba da zanni isu. anabi sallallahu alaihi wasallam ga da gaidi sallah wajen ni ba ko waje kuruna kin wajen nga tiya ma hata yasma sautan aw yajida riha sai wa wo bere ko mun wo kiyo wo tun e bona nu da sallah ne yakini da mu yawo bi Allah wa mai di sallah wa ga bi shi shi gan shakka na wai dena wa ga azu su kun gole ne no shakka da yakini wa ne da yakini wa ne yakini in zagi ya shi bayanin nan ngala da kai da al'aslu baqa'u ma kana ala ma asali ne daban wa ta ce nun tanu asali wa gali wa wali ga wa street tuto sai evidence yan shi kanu nga da bi nya rula ba nga ba ko ba ku ku du wuci jin bi san ene me nya rula na bi san wọ̀wọ̀sán ló lè yè kí ni lọ́nà wọn náà sọ́bi pààyí náà ló lè yè kí ni lọ́nà àmọ́ gbọ́pẹ́ kú lùú ti lájú gan ni nígbà ìgbà ṣẹ́ka nígbà zàkàzà ń pa àwọn ń pa kí ààrẹ kí ni jí mi wúlẹ̀ à ẹni yè kí ni lọ́wọ́ jí mi wúlẹ̀ gbogbo ṣẹ́ka ni ti wáyà amma zaba yi gashi shi wuje wani da shakka in ga yi ya kashi wuya yi nuya ene yi yaki ni ne yi miwa gu ishi bole gashi shakka na waje na wani jikiya wani da yaki ni wuce gwaya sana abu ga wani da shakka in ga wani bisa kashi wa ya laji ene na kiyo allah yi dabo. na ko? asali ga wuya kika asali al'awamiru wuya alwajib alwujub asali annawayo wikiyo a tarim asali ego mawala umum sai na fun daga wajibo na gadabe ko na fanni daga haramu na gadabe ko na fanni daga alakikato na gadabe asali zane la Allah na wuyi musulmi ga kai wani shakka da yana wajibu ta gumbuna shakka wannan mutum asali kai zaga yi ci kuci polisi kuci soja don kalayen ujjen layan lawai kiyo in musulmi ya kai ya so kwari shirka ne ji fiyo fiyo ne wale yawan ne shakka shakka na ji kiyaye wa da yaki ne musuluncin nan gwaya asali na fiyo wadda ugun walotun wa da kai ne ji am doubting na fi na ma ji mansuwa ko ji mansuwa ruwa ji gane ku ebogo to kaida al istishabu ya al asl makaw ma kana ala ma kana yace ne ya ba tudo wallahu alam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk